Mamu ce ta ce in ce miki. Anti mami kina ji? Maman mu ce ta ce in ce miki. Wai in ce miki. To ki ce min me anti maganan ya gagara ne ki gaya mani ko kuwa yaya? Na ga voice note hudu maman mu ne ta ce min in ce miki in ce miki in ce miki. Mene? Cewa ta yi in ce miki kina ji na? Wai so take yi ta ce miki. an tubura ubanki wayar ba lafiya ne ko ko yaya ko ko zariya ko sanyin ya kaɗa ne ko ko yaya ne ko kin ci kai ne tsaya ki ji ita ta ce in ce miki wai ba ki jin ƙarshen maganan ne ita ta ce in ce miki an ki bai da lafiya ki nemi wata yi magana kin ji yi haƙuri waya ki ba ta da lafiya ba wata ƙarshen magana da kike fitarwa maman mu kawai ta ce in ce miki kina ji na maman mu ta ce in ce miki don wasa kike min zan ci gura ubanki da daddaren nan a'a in waya ki ce kuma ba ta da lafiya ki bari a nemo ta waya a ce mana mana a'a to anti maniya zaki mun fada ita ta ce in ce miki Kawa ta in ce miki kina ji to wai dan ki faɗan me zan miki na ce miki waya ki fa ba ta faɗan komai waye ke da waya a gurin ki karba ki min magana ki ce min abin da za ki ce mani hayyo yana kika ji kina faɗa in ce miki fa hayyo abin da yake shigowa fa kenan wai anti mami ba kya jin ƙarshe cewa ta yi in ce miki yana lafiyan waya na kalau cewa ta yi in ce miki anti sai na kutuma ubanku dukanku na rantse da allah wallahi ɗanku shegu 'yan iska kawai ku zo ku ɗaga ma hankali mamanmu ta ce ta dan ku banki mamanmu ta ce shegiya kawai to ni bai kai mun komai ba wani ƙarshe yanzu ɗin ma magana da kika ƙara yi a nan gurin ya tsaya ita ta ce in ce miki ba kya jin ƙarshen ne shi ke nan maganar da nake ji da kike faɗi daga haka ban jin komai ni hakin ban ma tsoro ko aljanu ne suka ɗauka suke yin voice note ɗin in kashe waya na in nemi zaman lafiya